Ba za ki faɗa mun ba? Eh? Tashi. Kai sai mutum ya ringa kwankwasa ma kofa ba za ka buɗe ba sai ka zauna kullum ga ka da shan shayi shayi shayi ba na taɓa gane maka. Abu hajjiya billahi lazi wani sabis nake saboda kin san zan koma. Kai kullum a sabis, kullum a sabis kake, kullum kai ga ka a sabis. mutum ya yi ta kukin na kofa ba za ka buɗe ba. Allah ya baki hakuri hajiya, haba hajiya. Ai ke ce ga tana ke ce ni a cikin gidan nan. Idan na yi fada da ke gobe waje waje. Kai kullum ga kashin shayi kullum. Shayin nan ba na ma gane ba su kawa ta fita gaya ba akwai wani sinadari a shayin nan. What? <laughs> Ai wannan irin namu ne. Saboda kin san namiji kullum cikin sabis yake. Billahi ladi da kin samu dambuzo guda daya. alkuran ya fi irin wannan gami masu. To yadda muke yi da kai, yadda muke tare da kai, wata ran ba za ka ɗan ban sha na nima da ni na lokaci kaɗan ba. To Bari ya haɗa miki nauki na musamman. Saboda wannan yana da karfi sosai. Wallahi idan ni ma kai na idan na sha wani sai ta uwa an samun totila. Kaga yau daji na ba yau da ni da sha idan nake so ka bani shi. To hajji a ɗan tura kofa, tura kofar haka. maso gefe ai yadda alaji ke ji da ke dole ni ma rinka ji da ke a gidan nan ai ni ma ka san ina ji da kai eh wannan shayi ki bari in an jima mm. zan hada miki dan karami saboda wannan yana da karfi sosai wallahi irin na sarkin aljeri ne ka san ni ma da yau a gaje na da ko ki ban shayi Allah ku kai kai kai to bara mu baki kadan ko da sur sur bi kika yayi sa in kike suru wallahi zaki samu masa <laughs> ba ni ne to kaga yau sai a yi Kai, da kai, eh. what sha'in kai, kai. ko kai, kai. Ah, haka ne haka dai gaskiya kai kai kai to za ki je daki ko ko koma kai kai kai ai wallahi annabi da iska ne ai yayi wannan to wallahi Eh? Ɗakin ka ba na ji kamar an ce mun ɗakin kamar na yiwu ba ne? Eh, amma an gyara Alhaji ya ba da kuɗi an yi gyara. Allah wallahi. Mu dai je in je in duba dai. Ki duba? Eh. To ko ba ki da Kai kai kai kai. da lazi shayin nan yau zai fara aiki. Dan kin ga gaba ne na rikice wallahi. Ko? Allah wallahi. Shi ma mun shigar ka cikin adubawa ɗaki. Ai kai kai kai kai. Ina zuwa rike wannan kofi. Tab wannan shayi wannan shayi akwai bala'i ciki. Shi sa matan labjeri zaki ga ba lafiya. Matan labjeri. Haka shayi ne ke daɗi ba ka bani kullum. Wallahi matan labjeri da sun sha ba su iya awa takwas. Awa takwas awa takwas mai awa takwas. Ce ni wala. Kin yi kokari. Yanzu za ki je daki kenan. Gaskiya bacci ke ji amma dai ɗan shiga ɗaki bacci kaɗan. kai to bara ki gani <laughs> kai kin san mu buzaye akwai mu da dabara akwai mu da nasibi idan mun shiga ciki alhaji zai zo ya ga akwai matsala to mu tsaya daga kusa kusa Allah wallahi kai kai kai kai mu je kawai

wane ne ni ne alhaji ina zuwa ina zuwa sallah nake yi alhaji yi tun azu me gani haka nan fa au ya aka ina kake ne ina tun azu ku ina kake ne Allah taimake wallahi addu'a nake maka na ji an ce kai dawo shine nace bara yi kokarin ba da saboda ka san yau ba kai iska billahi kai ka alhaji ya hanya ai ban gane ba eh kana ina da tun ina buga eh ka san in muna yin gadi mu addu'a ya fi yin gadi sai na koma tun da na rufe gida sai nake yin addu'a nake maka addu'a ai alhaji kai alhaji Allah ya taimake ka ko in baka shayi alhaji eh a wani shayi eh Allah ya taimake ka mu je mu bude kofa no ai wannan ni ban gane ba gane wannan ka wanta kamin Aisha ah billahi lazi ai wani farawo ne dauka shi ne na bishi na kwato takalmi ala ah, nan haba nan shekarar mu goma sha bakwai muna aiki kuma baka yadda da ni ba a'a ba ba ba na da kai ba ka tara eh, zan gani ne bari ka albashin yau na yafi what don karba albashi amma ne albashi zan zan maka dubu ma haka da mu a ah, nan ni da ba da mana albashi ba na lillahi wallahi mun zama dan wani da kai gadi free zan ke yi ni na san na yadda da kai ina son ga dakin ne ba ka da mu ka wallahi wallahi alaji dakin nan za ka yi amai don ɗazu gudawa nake wallahi gudawa nake gudawa na rinka yi fifi a kan katifa billahi laji ji alaji la what <laughs> ni ce ganin nan aljana ne yaushe kin shiga nan aisha alhaji na'am billahi laji billahi laji ta tashi kuma wallahi ba abin da ne kawai rawani na cire na fara cewa kamo ta na kamo sai na ji magana ka ba abin da komin yi wani abu mai gadi what ake da muke na ah, haba lafti haba lafti bilahi lafi ba abin da mun kai aisha alhaji dan girma Allah kada ga mun kada ga mun kada ga mun hankuri kai hankuri ah alhaji ina na kar ka kira DPO ina ina ina alhaji ji na yahu بالله الذي ككل وي اسبكت ككل كذا الله يسمعته وي ولا ايه كذا ايه الله والله سوبي مني عمر بيسوان عمر بيسوان اه بابين تشاي سوديني سوديني الله سوبي مني والله سوبي مني هلو Hello? Kai ne na Bashir? Eh, ni ne. To mun yi kidnapping kan wakka. Don haka inna lillahi wa inna mana kai da iskan mai kudi ne ba ka yin taimako sai dole. Inna lillahi wa inna Ba ka yin taimako sai ka ga dama. Dan Allah, dan Allah kar dan Allah ka kuce da yarinyar nan. Dan Allah kuce. Ga sanan da bata sa mutuwa ba. Dan Allah ka shi. da ita. Ba da Allah ku yi sauri za su kashe ni. Ah, dan Allah, alo? Ina jinka. Dan Allah, dan Allah ka kuce da yarinyar nan. Me yake zan baka? Me na baka kacin baka? To yanzu tun da na fahimci don iska ne kai dole ne ka ba mu shinkafa gwangwani bakwai a kwano hudu ina jinka ina jinka ina jinka ka ba mu makaroni ko rabin kwali ko kwali daya sannan kana da kuɗi kana da wasu isassun kuɗi ya zama dole ka dora dubu ashirin a kai a'a kada ka damu wannan ni zan baka wannan kuma ka gane zan baka ma zan baka naira miliyan ɗaya sama da Allah eh, eh zan baka naira miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya zan baka sama what eh da Allah hello hello Elo, dala, elo? Da gaske kake ko da wasu? Ah, zan baka, zan tura maka su, zan baka su, zan kawo maka su. Naira? Naira miliyan zan baka. Ke tashi tafi. Zan baka naira miliyan. Muna muna jiran ka. To zan kama ka zan kawo shi Tashi tafi. Tashi tafi. Elo? Matan dan girma Allah ko dubu hamsin ka bata. Ah.